يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا شيدا جواتن المحرم شكرا تدبو إيدا بري ولود الثلاثين دا دا أربعين والنشين إيدا شيدا شيدا جواتن أكتوبر وتن قومة شكرا تدبو إيدا قومة شاتكوس ميلادية إن شاء الله نمدورا إلا مكتئة a karatun sahihin bukhari muna kitabul magazi ban sani ba za mu tashi gazzocin fa'id ne ko mun karanta mun karanta nam? sai malin ya ce gazzocin fa'id yakin fa'id قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عفوا قال حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا هشام النبي الزينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وإني وإني مخنث فسمعته يقول لعبد الله ابن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ أم غزوة الطائف طائف قريننا آه، آه، وانا قريني ايتي قصد مكة بلاد ثقيف اتشوا قرين متانا ثقيف bai da nisa da makka malamai kamar yadda suke fada a sira Allah sassan ya je ta'if wa'azi da'awa an jefe shi a ta'if an fasa masa kai a ta'if an yi masa rauni a ta'if a lokacin ba su fahimci musulunci ba ya fito yanayi musu addu'a yana cewa Allahumma firli kauni fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na ba su sani ba ne ma'ana ba su sani ba da sun sani da ba su jefe ni ba lokacin da suka zo sun san annabin sallallahu alaihi wasallam suka san darajarsa kaga in ya tofar da yawo ma warwaso suke yi jininsa in ya zuba ɗiba suke fushe ne lokacin sun gane waye shi an yi wannan gazo ta fa'id ne a watan shawwal shekara ta takwas kamar yadda musa bin okuba ya faɗa a cikin magazi shekara ta takwas bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina imam bukari ya kawo hadisin al malaminsa malamin sa kenan abdullahi ibn zubairu. shi kuma ya ce ya ji malamin ne ibi uyayna yana zantarwa daga baban shi ne urwa ibi al zubair daga zainab yar gidan abi salama ne abdullahi ibi abdul asad al-makhzumi daga mahaifiyarta ummu salama daga babanta daga mamanta ummu salama ita ce hindu binti abi binti umayya al-makhzumiyya mata annabi sallallahu alaihi wasallam agola ce aka kawo ta gidan annabi ta ce ita mata annabi ta ce annabi ya shigo wajena wata rana wa indi mukhannasun akwai wani dan daudu da ya shigo wajena mukhannas dan daudu an daudu shi ne mutumin da yake namiji ne amma yana mayar da kansa kamar mace namiji ne amma yana sha'awar ya rinka ɗabi'u irin na mata magana irin na mata tafiya irin na mata mu'amala ko me dai haka sai rinka yi irin na mata to yawanci kuma suna da suna da batsa a bakinsu akwai kazanta a bakin ɗan daudu akwai rashin kunya wanda kuma ga rashin kunyan ya yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to tun daman daman akwai 'yan daudu ta ce um, sai ta ji fasami'tuhu yaqulu li abdullahi bin abi umayya sai na ji yana magana yana gaya wa abdullahi bin abi umayya shi ɗan dauda kenan na ji shi yana gaya wa abdullahi ibn abi umayya ya abdullahi ya kai abdullahi yaya kake gani shine ra'aita in fata Allahu alaikum at-ta'if shine ma'al shahid idan Allah ya bude muku ta'if in Allah ya sa kuka samu nasara a ta'if gobe gobe in ba yana nufin goben gobe ba wana dai fil zaman al-mustaqbal yace to in dai kuka kuka ci ta'if da yaki to fa alayka bi ibnati zailan. ina baka shawara lalle ka nemi ibnatu ghailan wata mace ce ghailan ibn salama wata 'yar ƙauye ce tana da sifa na mata shine sai ya faɗi maganganun nasu na batsa irin na 'yan daudin fa innaha tukbilu bi arba'in wa tudbiru bi tamanin wannan kalmar tukbilu bi arba'in wa tudbiru bi saman wato yana bayani ne akan sifarta na mace in ta fuskato ga abin da ake gani na abubuwan fitina a jikinta in ta juya baya ma tana tafiya ga abin da ake gani mana dai magana ne da yake nuna irin wato ga irin yadda kyawunta yake tana da kaza tana da kaza abubuwa na fitina na jikin mata yake gaya wannan bawan Allah lalle in kun samu to karka yi wasa da wannan ka nemi wancan yaya aka yi sai labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa shi shine annabi yake cewa to daga yau la na haula ya alaikunan kada a sake barin irin waɗannan 'yan daudu suna shiga gidajenmu tun da ɗan batsa ne wannan kalma ce ta batsa wanda mutum mai mutunci ba za a ji ta a bakin shi ba to na hana yake gaya wa matan shi kada ku yadda ku sake barin wani irin waɗannan mutane ya shiga muku gida ba na so to anan mun fahimci maganar al fais sannan mun fahimci imam bukhari ya kawo mana wani hukunci wanda ya kamata mu karo da shi wanda musulmi idan Allah ya sa yana da alaka da irin waɗannan mutanen to suna da ƙazanta sai ai musu wa'azi su gyara su tuba kuma hadisi ya zo cikin sahih bukhari yace um, cikin mutanen da Allah yake fushi da su yake faɗa da su Allah baya son su ya tsine musu albarka la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wa la'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal Allah ya tsine wa namiji da yake kokarin yayi kama da mace yana sanya jambaki irin na mata yana ɗaura ɗan kwali irin na mata yana tafiya irin na mata yana kaɗa jiki irin na mata Allah ya tsine masa albarka kaga ɗan daudu kenan sannan a cikin mata ma akwai mutarajjila wato wadda suke ƙoƙarin su mai da kansu kamar maza kaga tana tasarrufi kamar namiji a cikin mata ma akwai su annabi ce Allah ya tsine mu macen da kullun sha'awa take ba ta yadda ta zauna a matsayinta na mace ba sai dai kaga tana saka kaya irin na maza tana magana irin na maza tana tafiya irin na maza tana harkoki irin na namiji ita ma Allah ya tsine mata albarka inda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wani abu ne da muka dauke shi karami ba wasa ba amma zai jawo mutum ya shiga cikin halaka ya mutu ya zo ya shiga wuta Allah ya kiyaye mu to shine a kan ruwar ibnu zurayj abdul malik ibn abd aziz yace al mukhannas sunan sunansa shine heat sunansa heat ana ce da shi wato heat قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام السند المذكور بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ ألوكة أن كيوي ta'if ana neman a shiga ta'if din ne aka faɗi wannan magana قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف كاجري في شيران da Allah ya tsare manzo Allah ya tsare ya kewaye shine hasara rasulullah sallallahu alaihi wasallam الطائف فلم ينل منهم شيئا bai samu قال إنا قافلون إن شاء الله Allah فثقل عليهم وقالوا تذهب ولا تفتحه ولا نفتحه وقال مرة فقال أغدو أغدو علي القتال فغدوا فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة فتبسم قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله يتي أم فنلي فإن لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف يعني عندما أذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كيوي طائف أنشي رواية kwana goma sha bakwai ya kewaye garin wata riwayar aka ce sai da ya kwana arba'in ya rufe garin kirf ba mai shiga ba mai fita amma dai ba a samu komai ba abinda ya faru suka yi ta harbin mutane da ƙarafuna suka kil hadid waɗanda kamar wato makami ne mai cutarwa suka yi ta harbin musulmi da kibiyoyi suka yi ta jiwo mutane rauni su kafinan taif a wannan lokacin wanda Allah ya nemi shawarar naufal ibn Muawiya addini akan me za a yi to shine manzo Allah yake ce da su sahabbai inna kafiluna mu insha Allah gobe za mu juya za mu koma gida tunda ba a samu komai ba ba a samu aka shiga ba ma'ana kafiluna raji'una gadan insha Allah wannan abun sai yayi wa sahabbai nauyi suka ce yanzu haka za mu koma ba mu buɗe garin nan ba ya rasulullah ba za mu yi yakin nan mu buɗe garin nan ba suna ta harban mu suna ta kaza a wani lokacin a wata riwaya wa ya ogdu alayyar kital ku tafi a wata riwaya kenan ogdu ku yi sammako da tafiya da farkon rana shine ogdu a na harke kenan ku tafi ku je ku yi yaƙi tun farkon yini shine ogdu alayyar kital suka tafi fa asabahum jarah da suka fita suka je aka yi musu raunuka dan zuwa suke suka hauka tangun su suka faran fa'id din suka yi ta harbi su sabbai suna ƙasa ka san mutum yana saman ka to ya fi yin nasara a kanka da haka suka yi ta harban sabbai wallahi suka ta ji musu ciwo su kuma sabai in suka harba nasu baya iya tafiya nesa ya iso su to an sha wahala kwarai daga gaske a fahis din nan suka ta ji musu rauni saboda su suna sama da su to da haka inda shi yaƙi ana zuwa ne inda riba a yi shi in ba riba kuma sai a nemi mafita shi ne manzo Allah ya ga cewa barnar ta yi yawa ya ce kawai a juya a tafi shi ne ce musu ina ƙafilo na gadan insha Allah gobe za mu koma gida madina insha Allah da ya ce su tafi suka ce yanzu za mu tafi mu buɗe garin nan ba sai annabi ya ce to shikenan gobe ku yi sammako ku fita a je a tinkare su gobe ai sammako da suka tafi ɗin suka je aka yi ta harbansu aka yi ji musu rauni babu nasara saboda shirin da kafaran suka yi tsarin yakin ya fi na musulmi a lokacin da suka dawo sai wannan Allah ya ce to yanzu dai gobe za mu tafi ko fa ajabahum wannan magana ta annabi ta burge su kai ai wanda aka tafi <laughs> ne fa ajabahum fa dhahika nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fashe da dariya ya ce ah, da ba an ce ku tauba hukunci ya za mu tauba a bude ba to yanzu fa yanzu kuma kun yanda an sha wahala kenan faƙala sufiyan marratan fatabassama a riwayar sufiyan wani lokacin cewa annabi ya yi murmushi lokacin da ya taya musu tafiyar suka ce a tafadin umaidi ya ce daga sufiyan ibn uyaina ya gaya musu alkabar kullahu wato dukkan hadisin ga baki ɗaya bai rage masa komai ba a yi jami'in hadis قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعوب عن عاصم قال سميت أبا عثمان قال سميت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر وكان تصور اسم الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام وقال هشام أخبرنا معمر عن عاصي عن أبي الآلية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعد وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة وعشرين من الصائف وأن الرواية محمد بن بشار لي شيني بندار العبدي دقا غندر شيني محمد بن جعفر دقا شعبة شيني ابن الحجاج الأتكي دقا عاصم شيني ابن سليمان يشي سميته أبا عثمان أبا عثمان شيني عبد الرحمن النهدي shine ake shi abu usman al-nahdi yace naji sa'ad sa'ad shine sa'ad ibn abi waqqas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daya daga cikin mutanen da suka Allah ya musu alƙawarin gidan aljanna kafin su bar duniya ahadul ashraf al-mashhur lahum bil janna to naji sa'ad din nan shine mutum na farko da ya fara harba kibiya ya harbi a duniya a yaƙi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko wanda ya taba jan kibiya ya harba saboda jihadi shine awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah mutum na farko kenan an tambaye ka wai fara yin harbi a duniya to sa'ad bin abi waqqas kafin shi ba wanda ya fara yi Allahu akbar sannan na je ababakar ta shine lufayya shine abubakar ta tasawwar hisar fa'id ya hau katanga tasawwara ya hau katangar fa'id ya hau sama an ce da ya hau din sai ya dira shin katangun da suke hawa suna harbin mutane shi sai da ya kokari ya tattaka ya hau katangar idira shiga cikin abokanan gaba fi unasin ya fada cikin mutane cikin mutanen ta'if to amma an ce alhamdulillah shigan da yi a cikinsu shi an ci nasara hasken musulunta faja'a sai shi abubakar ta yi zo manzan Allah sallallahu alaihi salama ya ce faƙala sai suka ce shi da wani mun ji manzon Allah yana faɗa ma'ana zancen an yanke shi ne amma sai aka kawo mana wata magana me dalilin da aka an faɗi ta ne lokacin yana da alaƙa da maganar ta'if annabi ya faɗi wani hukunci duk wanda danganta kansa zuwa ga wani ubansa wani da'a ila gairi abihi wa huwa ya'lam duk wanda ya liƙa kansa ya sa ake kiran sunansa da wani ubansa kuma ya san wannan ba uban shi ba ne huwa ya alamu yana sane faljannatu alai haram to wannan mutumin aljanna haramun ce a gare shi duk wanda ya halatta wa kansa ya liƙa kansa da wani da ba uban shi bai sa a rinka kiran shi da sunan wani ba babansa ba kuma ya san wannan mutumin ba uban shi bane to haramun ne ya shiga aljanna an gane labarin hukuncin mana mutum ga babanka da ya haife ka watakila saboda talaucinsa ko saboda wata larurarsa ko wani abu kawai mutum ya ƙi yadda a liƙa shi da ubansa ya rinka saka sunansa da sunan wani ubanshi wataƙila yana da wani ɗan uwa mai hali mai ɗan maiko ko mai sarauta ko mai matsayi to sai yake so a rinka kiransa da wannan mutumin ba uban da ya haife shi ba to wannan mutumin ɗan wuta ne Allah ya kiyaye na'am na'am na'am idan mutum yana akwai ɗabi'ar mutane da sai mutum ya dauke kamar ƙannan shi kai su makaranta wataƙila suna ƙarƙashinsa in ya kai su maimakon ya sa a kira su da sunan ubansu tunda ya haɗa da 'ya'yansa ne ya kai sai dai ya sa a kira su da sunansa wannan kuskure ne babba to amma shi ka ga wannan yaro ne kai shi aka bai sani ba tunda annabi ya ce huwa ya alamu idan mutum ya gane sai canza. haɗari ne mutum ya sa ana kiransa da suna wani ba uban shi ba yanzu ana yadda za ka gane illar mutane da yawa suna yin wannan abubuwa suna ganin kama wani abu ne sahal a yaro ne a gidanka a yarinya ce a gidanka ka kai su makaranta irin wai irin karamci din nan duk sai ka sa a rinka kiran su sunanka haram kisa Allah ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira mutane da sunan iyayensu kuma ko uban nan ba ba musulmi bane ba wanda dalilin za za za a cewa mai mahaifinka ba ka da abin da ya fi ka wallahi ko ma mahaukaci ne uban nan kuwa mahaukaci mai ɗaukan tsinki mai cin bayan gida shi ne mahaifinka shi ne mahaifinka Allah ya rubuta maka haka a kira ka da sunan shi ba wani magana a yi haidin a tsallake a ce a du talaucinsa du kasancinsa in ma wata ɗabi'a yake da ita in ma meye da yake da shi dole dai tun da shi ne sababin zuwanka duniya mahaifinka shi ne dalilin zuwanka duniya to ba ka da dalilin da za ka ƙaurace masa daga cikin jahiliyar da ake yi yanzu wai sai mutum wai ya auri mace wai kawai sai a rinka kiranta da sunan mijinta duk wannan ɗabi'ar haka muke yi a kira ta da sunan mijinta ba da sunan ubanta ba yaya za a kira ta sunan sunan mijinta mijinta ubanta ne kawai wai mace tana yin aure kawai ko islamiyya ta je kawai sai ta juya sunanta da sunan mai gidanta kawai هذه جاهلية wannan kuskure ne mutum zai canja uba ne to yanzu kaddara ta je ta sa da sunan mijinta ko ya je zai kai ta umara zai kai ta aikin hajji an mata fasfot an je an kanta ai mata national id card an mata voters card an mata kaza duk registration ɗinta wataƙila ya shigar da ita jami'a ko ya yi kaza ana kiranta sai kuma mijin ya zo ya sake ta sai kuma ta auri wani mijin sai a yaya sai a je change of name bayan ta yi passport da shi bayan id card ɗinta da shi ne bayan transaction ɗinta na banki da shi duk da sunan mijinta take yi mutane malam su ringa abubuwa malam na rashin ilimi da rashin wayewa muna samun matsala da mutane yawanci kamar sun kawo matansu makaranta sai mutum ya zo sai ya ce sunanta wane wane sai a ce kai sunan ƙubanta ne ko miji a mata ta ce ai sai ya za ka yi ka sa sunanka da sunan matarka a ai iyali na ne mala a iyalinka ba ta da uba a rubuta haka a rubuta akwai wadda muka yi shi sai malam rubuta haka rubuta haka mata ta ce mata ya ce a ya ce ai haka ne wallahi ki yayi malam iya yi matan kuma yawanci mukan gaya musu sababbin ɗalibai an ɗauke su irin sababbin auren na rawar kai an yi aure jahiliya ya kai kuskure ito shi menene relevance ɗin ubanta nan da mace ta yi aure shi kenan ta rabu da ubanta An sharaf ne a ninka kiran ka da sunan babanka yi to wannan jahiliya ce ba daidai bane kun ga hadisin ne yana da wallahi shadid hadisi ne na wa'id cewa cewa kai a wani riwayar mani du'iya ila ghairi abi wa huwa alamu duk wanda aka kira shi ba da sunan ubanka ba yana sane ba ba faliyata bane maka da minan nar ya tanadi wurin zaman sa a cikin wutar jahannama kafin ma ya mutu wallahi sai kai mamaki kace ka ya aka annabi yayi hukunci mai tsanani akan wannan abu to amma da yake wahayi ake masa Allah ne yake mai wahayi to mu rike wannan mu daina saka sunan ƴaƴan da muka rike ƴaƴan kaninka ne a'a ƴaƴan yarka ne ƴaƴan kanwanka ne kowane yaro an kai su makaranta kansu ɗaya da 'ya'yanka. a'a a kira shi da sunan ubansa da a farkon musulunci ana iya yin wannan tabanni tabanni wani abun shi ne ake cewa tabanni yani mutum ya mai da wani ɗanshi ka sa ana kiran wani da sunanka kamar yadda annabi kansa ya yi manzo Allah da kansa ya yi zai dubi na harisa an san zai dubi na harisa ko to annabi da aka bawa ne ya siyo shi tun a jahiliya aka kawo shi wannan ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya siyo shi kai da ya zo malam saboda jin daɗin zaman da annabi ya yi da shi da ladabinsa da waye kyau, sai ake kiransa zai bin muhammad an daɗe ana kiransa zai bin muhammad sai da Allah ya saukar da wannan ayar ud'uhum li aba'ihim ta cikin surar azab huwa aqsatu inda Allah Allah ya canja ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin take aka mai da shi zaidu bin harisa wannan gidan annabi an kafin hukunci ya sauka annabi ya amma bayan hukunci ya sauka sai aka canza to Allah sa an gane ko Nam? eh kamar yaya eh shi ma duk ko mutum ya adaukan gidan marayu ya ɗauko su ya kawo su ba zai kira su da sunan shi ba za a tambayi marayan waye uban shi a ci gaba da kula da shi ana taimakonsa amma a kira shi da sunan mahaifinsa na'am wani ɗan tsuntuwa to in ɗan tsuntuwa ne kaga wannan ba a san iyayensa ba shine qur'ani ya ce fa ikhwanukum fi ad wa mawalikum yan uwanku ne a addini kuma bayinku ne in bayi ne sauransu ta wannan kaga hukuncin zaman tunda ba a san waye shi ba ta wannan kaga babi na istihadi zai shiga sai a yi abin da ya kamata tunda ba a san sunan uban ba ubanta ko uban shi Allah sa kun gane wannan hukunci na'am na'am na'am na'am wani wai ya sa sunansa da sunan mahaifin kuma suna biyu wani lokacin yana yin iri ɗaya sai ya je lalumo wani sunan ya ɗora a kan matsayin sunan kakansa ka duba karam kallawa bai san sunan kakanshi ba <laughs> kundi abinda abin da nake bada na kwanaki cewa ba ma kula da nasaba kalifa kai babanka kakanka kurin kaka ba san sunan shi ballantana a ce kakan kakanka to shi ma kaga bai sani ba ne ai yanda da zai eh babu laifi to ya zai amma da irin wannan da ya gwanda ya sa wani lakabi eh da ya ce sa wani lakabi wane wane mai turmi misali ko kuwa wane wane dogo wane wane gajere wane wane ko ya liƙa sana'ar uban nashi kaga sunan ya zama uku eh, in zai iya gyarawa kun zai gyara ɗin in dai zai iya gyarawa ya sa laƙabin zai fi ya eh, to wannan kuma in dai ya shiga document ɗin shi abubuwansa na rayuwa sai ya bashi amma dai kafin mutum abu ma ya kamata ya rinka tambaya eh, a rinka bincika lallai ne suna biyu ma yana da matsala wallahi suna biyu ba shi sa ina ba da shawara ƴaƴanmu in mun kai su makaranta mu rinka samun suna uku ko hudu uku da yawanci a duniya tsarin da ake suna uku galiba saboda suna biyu yana yin iri daya ka je ka yi jarrabawa kai komai sunan iri ɗaya la'alla sai dai date of birth ya bambanta ko kuma gari ya bambanta amma wani lokacin abubuwa suna iya faruwa ko a passport ɗin ku sunan yin iri ɗaya yanzu akwai wani wanda ake neman sa dan boko haram ne ana neman sa ruwa a jallo ga sunan sa a rubuce sai wani ya zo ya yi wani bawan Allah ya zo zai yi tafiya kawai shi kenan sai kawai ana jefa a kwamfuta kawai sai yanzu ji sunan ah, shi kenan ana murna ana ga an kama shi da kan najeriya ba wani binciken kirki ake ba ai mutumin nan da aka kama shi malam ya sha wahala ba karamar wahala ba kafin bayani ya bayyana ba shi bane saboda wancan wane wane sunansa shi ma wannan din wane wane sunan in an ce a ah, ba iri da na sai an yi bincike bai ba a wajen binciken nan kuma za ka sha duka da wahala to shine amfani ko a passport ne mutum ya sa suna uku da wahala suna uku ya iri daya mm. kai a kanka ya faru ka, ɗanka ne sunansa ya iri ɗaya da wani kaji kai ma duk naka dan haka ne shi kuma dan naka Ibrahim a Ismail to ka gani to wannan mai ukun ne ma kaga yayi iri daya to wallahi wannan malam Allah ya kiyaye in wani ya je wani criminal offense ya wani abu Allah malam in an zo ana nema wallahi sai an dole sai an neme ka ka shirya kawai ko shi ya shirya eh Allah kiyaye <laughs> ko mun gaskiyarka wato abin da ba a so mun gaskiyarka ma a kira ka ma ana tuhuman ka ai bai da dadi ai to wannan shine hikimar da kake ganin ko laraba laraba sai ga suna amfani da kabila alfullati alhamsawi alkaza amma mu yanzu a ɗabi'un ba mu iya abin nan ko unguwa ko sana'a ana ɗan liƙawa amma ba mu fiye ganewa ba yanzu wani sunan su ɓaya ne rak ya kamata mu gyara so na'am eh na'am yawwa shi wannan da cizon cewa yake yana ɗai ƙarfafa maganar sa sunan uban ƙaddara uban mahaukaci ne to sa sunan uban nan ko babu komai in ya tashi zai san lalle uba yana da muhimmanci ga wane ubansa mahaukaci ne amma ba a canja sunan ba aka sa sunan wani ana kiransa da shi ai dai karewa ne a ce uban mahaukaci ne mai tsince-tsince ko to dole sai an san sunan shi wani abu yana da muhimmanci kuma wallahi ina gaya muku kuna gani alhamdulillah muna yin karatu ne kuna ganin kamar wannan wallahi yana faruwa yana faruwa wasu wallahi kaurace wa iyayen suke kaurace wa iyayen suke mutum ma baya yadda ma a ce wai wani uban shi ne sai ya sa a rinka kiransa da sunan wani wani yayansa babban mashuri ne mai hali mai kuɗi don haka sai ya kifin sunan uban nan su kawai ya ɗauko sunan wancan kawai ana kiransa da wannan da an ji a ce ai su suwa ne shirme a duniya don an ce ma ku suwa ne sai me me idan an ce kai wani ne ko kana da alaka da wani sai me shi ma wani ne me shi ai duk wani abu na duniya mai kariya ne ko mulki ko sarauta ko kuɗi ko ne ka ba shi lokaci alfahari da ni wane ne ko muna tare da su ne bai da wani amfani sai alfahari kai musulmi ne momini kawai asan laka sahabbai da yawa iyayensu kafirai ne da yawa amma da sunan iyayensu ake kira, wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin uba yawa na'am na'am na'am na'am na'am na'am wajen cika sunan a halin ba a san asalin sunan ba kamar ana neman sunan wani kamar ya ana neman sunan wani idan aka zo ana binciken sunan wani wanda ba a san sunansa ba ana binciken sunan wani da ba a san sunan su cece ba eh, ok na gane hmm. ma'ana wani akwai wani da ake so a yi wani abu ko ana so a rubuta an san sunansa garba misali ana zaune da shi wata ran watakila ana so a rubuta list ne ko na abu sai a ce wai garba kan garba waye ne to kaga ba a san sunan shi ba ba a san sunan babansa ba ba a san sunan kakan ba sai wani ce a sa garba muhammad wai suna annabi muhammadu ko da a sa abdullahi ma'ana irin sai ai duk ya dai umarsa abdullahi ne ai mana ubansa bawan Allah ne to shi ma dai shari'a cewa ta ku kira mutane da sunan iyayensu to kaga anan abin da ya kamata a yi shine ne a bar sunan kwaya daya garba in an zo identification ana nema a ce wallahi mun da iya wannan muka san shi amma ka sa masa garba Muhammad to ko ta ba shi bane ko ubansa ba Muhammad din bane kuma ka kira shi da sunan uban wani ko ka sa garba Abdullahi to kuma sai ta bayyana ba garba abdullahi bane garban musa ne kaga bai ba to gwanda a haƙura da sunan ƙwaya ɗaya a rubuta ana yin haka gaskiya kamar ana rubuta listin mutane ko a ko a wani guri ko a meye ko a unguwa Wani-wani. kawai sai a ce cika mun da abdullahi ba daidai ba ne duk abin da yake rubuta shi aka yi malam yana da implication ba yana fada matsala yanzu kaga wannan ɗin tsautsayi zai iya sa wani ya yi wata ɓarna a ce wane wane sai wani ce ai sunansa ne ai shi ne ai kuma alhali ba shi bane kafin yayi bayani ce ni gaskiya ba ba garba abdullahi bane garba musa ne sai an sha wahala to musamman in za a rubuta kar a yi kuma kaga an yi aiki ne da ayar abinda Allah ya faɗa an yi aiki da shi to sai hadisin da yace sami'tu sa'adan wa ababakar ta annabi sallallahu أنا da لقد شهد إنك رجلان hasbuka bihima yace mutane guda biyu wato sun halacci wajenka hasbuka bihima um asim ne yake gaya wa abil aliya ko abi usman hakika mutane guda biyu sun zo wajenka da sa'ad da ka hasbuka bihima mana sun ishe ka ya ce ƙwarai kuwa amma a haduhu ma ɗayansu shi ne sa'ad ba awwalu man rama bi samin fi sabilillah shi ne mutum na farko da ya fara harbi da kibiya saboda Allah wa amal akhar shi abubakar ta kenan eh fa nazala ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace salis 23 min ta'if yana cikin mutane ɗaya daga cikin mutanen 23 da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan riwaya ta zo Um, a wajen imamu tabarani wato yana daga cikin mutanen da cikin mutanen ta'if wanda suka zo suka musulunta mutum na 23 ma abi bakarata uh, Allah ya masa rahama ala dasa muhammad bin al'ala qala dasa abu usama an buraid an abdullahi an abi burgata an abi musa qala كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجئرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فأقبل وتؤنتما فأقبلا فأقبلا أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال أشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعل فأخذا القدح ففعل فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة وأن حديث na muhammad ibn al'ala ne ibn al-kuraib al-hamadani mutumin kufa ne daga abu usama shine hamad bin usama abu usama hamadu ibn usama daga buraid ibn abdullah daga kakansa shine abi burdata amir kenan daga abi musa shine abdullahi ibn qais al-ash'ari yace ina wajen annabi kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam nazo ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ji'rana yana wani wuri da ake ce da shi rana, wurin in baka san shi ba shine baina makkata wal madina yana tsakanin makka ne da madina kamar yadda um, ba ni sunan shi yazo a cikin ruwaya to amma malamai suna cewa rana, gaskiya ba tsakanin makka da madina ne ba wahami ne na mai riwaya daidai shine baina makkata wa ta'if wannan wuri na rana. gashi ya zo an ce baina makka ta wal madina to mai riwaya ne ya yi subutar baka mai kun ya ce baina makka ta wa ta'if sai ce baina makka ta wal madina amma a geographical location na jirana ba tsakanin makka da madina take ba tana tsakanin ba sunan shi da makka ne da ta'if ita jirana kamar yadda imamun nawawi shi ma yi wannan bayani Allah ya masa rahama almuhim ina tare da manzon Allah a wannan wuri na jirana a tare da shi akwai ladanin sa bilal wa ma'ahu bilal almu'azzin kenan sai wani mutumin ƙauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a faɗi sunan shi ba sunan shi ba fa qala ala tunjizni ma wa'atani kawai directly yana zuwa gurin annabi sai ya ce wai ni ba za ka cika min alƙawari na da kai mun ba ba magana ba komai mutumin ƙauye tare da annabi wai ni kai ba za ka cika mu alƙawarin da kai mun ba kaga wannan yana nuna malam manzo Allah ya yi haƙuri ya gamu da mutane kala kala yasa kuma dole dama a rayuwa za ka iya gamuwa da kowa a kasuwa ne a wajen aiki ne wani ka ga mai hankali ne wani bai da hankali haka mutane <laughs> Allah ya sauwaƙe haka mutane suke wato wato mutum wani za ka gan shi a ido da kamala amma in ya tafka maka wata haukara za ka yi mamaki wallahi ya kamata ma mutum bai sani ba daga magana wallahi da zai ma magana ta nutsuwa ta hankali ba ga shi da girma amma yana ma magana sai ga amma wannan wannan mai yaron hankali ne to shi sa ana son mutum ya samu tarbiyya ta mu'amala yanzu irin annabi ka zo ka tunkare shi da haranci ka ce wai kai ba za ka ci samu alƙawari na ba ai ba titi ba ne ai ya kamata a koyi ladabi ina fatan kuna fahimta Allah ga da kai ba za ka cika mu abin da kai ma alƙawari ba menene alƙawarin ganima ne da aka je hunain a wata riwaya a wata riwaya ta ce ya ce zai masa wani abu ne na ihsani sai manzan Allah ya ce shi abshir albishirinka albishirinka larabawa suna da wata ɗabi'a idan mun zo muna magana kamar kana neman wani abu a wajena kana gaya mutum ce abshir ma'ana kamar albishir za ka samu insha Allah amma kuma ce yanzu yanzu zan baka ba da Allah ina so a taimaka mun da kaza sai me kun ka ce eh ka zo lokaci kaza zan baka sai ka ce abshir suna yin wannan abshir kamar wata kalma ce da za ta faranta maka abin da kake nema din albishirin ka za a yi maka kamar wani takaita zance ne abshir annabi ya ce abshir abshir har yanzu laraba suna wannan abu har yanzu ko ofis ɗinsa ka je kana neman wani abu kaza kaza sai ce abshir abshir abshir mana ba komai ba komai abshir za a yi to annabi an ji a bakin sai na faɗin wannan kai haƙuri insha Allah za a baka kawai sai mutumin nan sai ce kai ni fa wannan abshir abshir din ta yawa kad askarta alayya min abshir kai yawaita komai ka ce abshir an yi magana ka ce abshir annabi yake ya wannan <laughs> kun ga munin magana kuwa wai kad askarta alayya min abshir ka yawaita ce mun wani abshir abshir a bani kawai wani abshir a bani <laughs> Allahu akbar wato wannan sai ya tsara maka ilimi du matsayinka bai gagara ma wani yanka maka hauka haka ne malam ka ɗauke shi a matsayin darasi kawai ka shirya zai iya yiwa wani ya zo yanka maka tsiya kuma fa taimakonsa za ka yi amma zai maka hauka to kakka damu dama an yi annabi sai kawai ka duba in kai mai haƙuri ne ka yi masa a haka nan in kuma ba ka da haƙuri ka ce na fasa ba zan yi ba tunda ba dole ba ne isani ne ai kyautata maka zan yi ka zo kai min hauka na fasa ba zan yi ba ko na saba Allah ai ba alƙawari ba ne kyautatawa ce in kuma mai haƙuri ne ka ce ka yi haƙuri za a baka ka yi haƙuri za a baka ka san mutane kala kala ne in ka ga za ka bi wancan layin to kuma wannan za ka bi shi kenan dan akwai mutanen da mutum ya yi haƙuri ya kamata a nuna masa ya yi gaskiya ba wai kawai ka kyale wawa ya ta wauta ka rabu da shi bai ya maka yi wani ba ya kamata a taka masa birki a nuna masa abin da ya ba daidai ba shi kenan kad aksarta alayhi min fa aqbala ala abi musa manzo Allah kan ya juya sai kalli abu musa al-ash'ari balaraban nan yana gaya masa wannan sai kalli abu musa al-ash'ari wa bilal ya kuma kalli bilal ɗinsa ya kalli abu musa ya kalli bilal ibn abi rabah ladanin shi kenan ku ka hay'atil ghadban kamar annabi yayi fushi dan ya faɗi maganar da zai taɓa mutuncinsa kenan yana ta gaya mai ne baya yi annabi da fushi sai ya kalle su fakala sai ya ce da su raddal bushra fa wannan mutumin ƙauyen ya dawo min da albishir na masa ya dawo min da ita to ku ku kun gane magana na mai abshir ya dawo min da ita to ku ku karɓa raddar bushra fa akwila ya dawo min da albishir ɗin ku karɓa fa akbila antuma ku ku karɓa ku biyu kala take da bilal da abu musa suka ce ƙabila mu mun karɓi wannan albishir ɗin ya manzan allah sun da'a bi ƙadahin fihi ma sai annabi ya ce a kawo masa wani kasko shine ƙada wani kasku a cikinsa akwai ruwa fa gasala ya daiji annabi ya wanke hannayensa guda biyu a cikin wannan kasko wa wajhahu da fuskarsa a cikin wannan kasko ya wanke hannayensa ikon Allah ya wanke fuskarsa duk a cikin wannan kaskon wa majja fihi kuma ya furzar da majja wato mutum ina me ake cewa mutum ya kurkuruwa ya fesar da shi shine majja ya mujju majjan ya fesa ruwan kuskuren baki a ciki sun makala ashriba minhu Allahu akbar sai annabi ya ce kai abu musal ash'ari kai bilal ku ɗauki wannan ruwan ku sha kar ka manta ya wanke hannunsa ya wanke fuskarsa ya kuskura bakinsa duk a cikin ko a cikin kwanan ya zuba ya ɗauki kuma abin ya ce ku sha da abu musa da abu da bilal ku sha minhu wa afirka ala wujuhi kuma kuma ku zuba wannan ruwan a fuskokinku wa kuma ku shafa a kirjinku wa abshira kuma albishirinku Allahu akbar <laughs> sallallahu alaihi wa sallam fa akhadha kaga da ya dade me da albishir din lalle sai an yi albishir din kai kuma wancan da ka jefar kai asara shi ba yana tsaye a wurin annabi ya ce ku bi za ku yi malam ka san albarkar da suka samu anan albarkar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama karka taba tunanin wannan ruwan wanke fuskan irin naka ne shek wannan kuskuren bakin irin naka ne wannan wanke hannun irin naka ne na annabi ne wannan albarka ne a ciki ba kazanta bane ni da kai ne in mun yi ya zama datti amma na annabi wallahi ba datti bane dan ku da datti ne ba zai ba wani ba malam sun sha ruwan bakinsa sun sha ruwan fuskarsa sun sha ruwan da ya wanke hannunsa me kake jira akan abu huraira da akan abu musul ashari da bilal albarka ta sauka gare suka ɗauki wannan ƙwarya ko wannan kasko fa fa'ala suka aikata abin da annabi ya umarce su ashe matarsa ummu salama ummul mu'minin ashe tana ji akai wannan abu tana ji sun fara yi sai ta kira fanadat ummu musalama min wara istatar a bayan labule sai ta kira su an afdila li ummikuma don Allah don Allah ku rage wa ummul mu'minin ku gani ni kaga wanda suka san annabin kenan wanda suka san darajarsa wannan ba ta ce fa ce dan Allah ku rage mu wannan ruwan ku dan rage mu shine an afdila tana nufin ita kanta fa afdala laha sai suka rage shine afdala laha suka rage mata minhu ta'ifa wani bangare na wannan ruwa ta sha ta shafa a jikinta shi nan annabi bai ce wa mutumin komai ba shi fa wannan an rufe shafinsa shi fa wannan an gama karatunsa su kuma da abu musa da bilal su gwannama da wannan mutumin ƙauyen ya zo yi wannan ƙauyencin kaga ya Allah ya taimake su to annabi yana da wannan uslubin akram kallah mu rike shi uslubi ne na zamantakewa da siyasar zama da mutane wannan mutumin ya yi ba daidai ba kuma ya ɓata annabi rai amma kaga bai ce mai komai ba da wahala ka ga an ɓata annabi rai ya zo ya sa ko ya faɗa wa mutum ko ya masa kaza ya masa kaza bai zai yi ba amma za ka ga canjin mu'amala yana gaya masa wani abu sai kalla abu musa yana cikin fushi ya kalli bilal yana cikin fushi ya ce ya damu da almishir ɗina ku karɓa kawai ya bashi a gurin aka gama kuma aka tashi aka tafi shi kenan kawai ga wannan bawan allah inda bai je ne mu gafara ba ya shiga uku ya shiga masu su kuma waɗannan menene sun samu alheri to wannan yana nuna mana annabi yana da uslubi na kyautu zamantakewa da mutane kaga ba zai je ce ya zage shi ko ya ci mutuncinsa ko ya yi masa kaza ba daman zuwa yayi ya roƙe shi cewa ya masa kaza ya masa kaza a nan ya kamata ka gane ɗabi'ar mu na mutanen mutum zai zo yana neman abu a wajen wani taimako ne yake nema ko isani ne yake nema a wajen wani in bai bashi ba sai ya je ya zage shi ba daidai ba ne duk abin da bai zama dole akan wani ya yi maka ba idan bai yi maka shi ba ba ka da hujjar ka zage shi ko ka taba shi ganin dama ne yana da hali ya yi allah ya albarka ba yi da hali bai yi ba shi kenan amma ba magana don ka zo ka nemi wani abu a wajena ban yi maka ba shi kenan ka kulla gaba da ni wannan rashin ilimi ne kuma rashin iya zamantakewa ne yanzu kai baka san me yasa bai yi makan ba wataƙila bai da shi wataƙila yana da shi yana da wani uzurin da ya fi wannan wataƙila wataƙila wataƙila kuma kai kace a yi maka ba hakkinsa wajibi ne ya yi maka ba sai bai yi maka ba sai ka samu faɗa da shi ka ɗora wa kanka wahala wataƙila riga ce ka gawa ne ka ce da Allah ya ce maka maka da rigar sama sai bai baka ba shike na ya zama abokin gabanka wani da Allah na suka bani rancen dubu uku sai bai baka ba shike nan daga nan ka kulla gaba da shi saboda bai baka ba wani da Allah na suka ce taimaka mun da kaza sai bai baka ba shike na ya zama abokin faɗanka wannan ba daidai ba ne kuskure ne kaga yanzu wannan mutumin ƙauyen ai haushi ya ji ka duba ya zo annabi ya ce ma albishir ya zo annabi ya ce albishir wataƙila bai samu ba ne wataƙila yana so ya mai babban tanadi ne amma ya ce a ni fa wannan albishir ɗin ya ishe ni to ka ɗora shi akan mu'amalolin da muke yi ni fa na gaji kayan min kaza ka ce kaza ka ce kaza in ya maka hauka an ka gada maka ce to na ma fasa baran yi ba ka je kai sammaci na ko yana iya faruwa ko a gida musamman mata ko na makamanci wannan a ce sai a yi kaza isani ne ka ce za ka yi in ba ka yi wannan abin ba sai zai zama abin fada ana kaza an ce kaza ka fito bara ba na man fasa baran ba da na yi yanzu ma baranyi ba sai mai kuma in ya zama dole ne sai in ganna a kotu ba shi kenan ba mutum ya kamata ya zama mai ladabi yana neman abu kamar yadda na faɗa kuma in kana da haƙuri kuma sai ka yi yana da kyau haƙuri yana da kyau a yi haƙuri na'am eh ka kaji ka ji wannan dan waina ba labari wani bawan Allah ne yayi cewa ƴaƴansa zai ba su gida matansa ai mata ne ma masha Allah yace zai ba su gida ya dauki gidan ya ba su sai suka ce gidan bai yi musu ba ya canja musu to sai bai canja ba ka duba ka dauki abu ka ba mutum ce bai yi masa ba ka canja mai saboda zaman sa kake yi samun guri bai canja ba kawai suka kai shi kotu suka kai shi kotu wai da wannan dalilin ya samu ciwon zuciya kaji ya ma mutu sun kashe shi mugun bacin rai mugun bacin rai ai rashin tarbiya bai da daɗi jiyan nan a makaranta a jami'a nan bayar muna lacca wani ɗalibi yake ban labari shi ma wani mutum ne shi ma shi ma mutumin zariya ne wani mai hali ne mai kuɗi bari ku ji wani labari wato da zai baku mamaki ku ce yanzu a ƙasar nan za a yi haka malam Allah ya jarabe shi yana da wadata amma ƴaƴansa ba sai mai biyayya ba sa mai abin da yake so yana cike da zafi da ɓacin rai ga dukiya yana da ita amma ba sa sa ka san me yake yi wallahi malam sai tara kuɗin da yanzu ba su a dakin sa sai ya sa aka samo masa irin kurfot ɗin nan na gawayi ƙwarai kuwa rafa rafa dubu ɗari ɗari ba kurfot irin na gawayi sai ya tura ƙofa idan dare ya yi sai ya kunna gawayi sai ya rinka ɗaukar eh, kudin yana jefa yana ƙonawa yana ƙonawa sai hayaƙi to an ɗauka maganin sauro ya sa tsoho ya ta tari ya tsufa kuma ya kusa mutuwa kaf kaf kaf kuma ya ya rufe kofar mata su kwankwasa ce hayaki nake yi hayaki nake yi ashe kuɗi yake ƙonawa lokaci bayan lokaci wata ran suka iya ƴaƴan sannan suka suka ci kai sai sun ga mu yi baban su ne yake yi suka yi suka yi buɗe ƙofa malam ɗaki ya tirrike da hayaki wai magani yake suka balle ƙofar suna shiga sai suka ga damar kuɗi yana ɗauka yana yana ƙonawa baba lafiya yake lafiya ta kalau ya ce ba zan mutu in bar muku wannan kuɗin ba sai na ƙone su ƙurmus suka kwashe kuɗin ya fashe da kuka ya ce wallahi ce sun bashi kuɗinsa shi ne a to a jahilci kaga yanzu nan ya je gina masallaci mana ya je gina fili mana ya je taimaka wa marayu mana saitin da bakin ciki shi ma wannan akwai jahiliya shi akwai rashin addini da rashin wayewa ko makwacinsa ma ya ba wa mara wani yana ban labari wai a 'ya'yan suna masa ganin ce duk abin da ƴaƴan nan suke masa abin da tsohon ne ba daidai ba kuma aslan ma kona kuɗi haramun ne almubazzaranci ne wala tubazzir tabzira wallahi wuta ya ta bunka musu ce tab to suka kwashe duk abin da suka samu suka kwashe daga nan kuma suka sa masa hajaru duk kuɗin nasa kuma sai dai ya biyo ta hannunsu a haka ya mutu malam da bakin cikin su su ma suka mutu da bakin suka ce tsohon nan Allah ya san miliyan nawa ya kone a gurin <laughs> malam wannan mutumin ba haushe ne musulmi ba a nan zariya. <laughs> Eh? ya rinka sai da kadarorinsa yana kashewa eh, eh.

da mota sababbi yake hawa aka tara masa abokanansa tsofaffin abokanansa a zo a yi masa nasiya ya baba yake yawan kashe kuɗi ne cin su yake yi sosai yake kashe kuɗin <laughs> shi ne suka yi masa magana eh da kusashen kajin nan <laughs> to ai ka gani wanda ne ya cika zarkan kare wasa wani shi ne yake gaya abokanansa kai wani ka san yadda na rayu kai ka san yadda muka yi yarinta kai ka san wani kai ka sani daga baya na samu kuɗin nan babana bai bar mun komai ba tun da yaran nan sun isa zama mutanen kirki zan ci kuɗi na in kashe su kafin na mutu shi za wallahi kaga ana karatu ana ba da misali sai ga kamar ba haka bane ana hoyi ana yi yanzu shi kaga watakila wannan a nan garin kano <laughs> to ya kamata dai a yi ladabi da biyayya duk wanda ya san tsofan sa yana da kuɗi ya dan lallaba shi Allah wallahi ya dan mutu ya bar ma ka dan rage zafi in ba ka wallahi ya je ya bunkar da su ku zo in ya mutu ku rasa komai eh, ta kala rawi ya cewa ni baban na amma da ya tashi illa da mu ai gora kawai ya bar mu <laughs> Allah ji kan kala rawi to Allah ya ce mana Allah ya sa mu cika da imani wannan abubuwan duka ba daidai bane wannan misalan da muka faɗa ba daidai bane eh kuskure ne annabi ya hana mutum ya kashe dukiyarsa don ya haramta wa 'ya'yansa gado wannan in an samu alkali zai iya masa hajaru kuma 'ya'yan suna da dama su hana saboda dai ko yaya dai tun da Allah ba shi dukiyar ya mutu a yi su gaji wani abu kar mutum ya wa 'ya'yansa mugunta an samu nan ma a kes ɗin shi ma wani ɗa ne shi kuma cikin 'ya'yan fadararre mara mutunci shi ne ya tara 'ya'yansa gaba ɗaya da iyali ya ce ku rubuta ku ajiye ko na mutuwa ne baya cikin masu gado na kuma duk malamin da za ku gaya a garin nan ku je ku gaya masa na cire wani ba cin gado bare ce ba Allah ya isa in na mutuwa ne ci gado na sa ne aka je aka tambayi malamin ta ce ina ai bai zai yi ba in zuwa yake kullu ya dura ma a shirya tafi don ranar da ka mutu wallahi duk duniya ba wanda ya sai hada shi ci gado to kaga wannan kuma shi kuma advantage ne dole da shi ma yana da alaka dole ya yagi ubansa ko yaya sai ya yage ka kai ma ka yage naka uban to shi ma kuma uban dole ya yagi nasa ɗan tunda a can an ce kar ya bai canza sunansa sai ya sa an kira shi Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da ne gobe sai mu karasa wa bi hadar qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh